Salamu alaikum. Nuke barka dai. Yawa amin ya gida. Amin na gode. Amin abu. Sannu ke. Na gode to na gode. Godiya nake na gode. Na gode Allah saka da ni. Na gode. To na gode. Na gode. Godiya nake. Wa alaikum salam. Eh. Amin amin na gode. Amin na gode. Na gode. Godiya nake yawa. Yawa sai na gode. Suna da su ne masu aikin. Su masu lodin.